Wannan bidiyon akan zaɓen Najeriya 2023 ne da haka kowa tsaya ya kalla sannan kuma ina yi ma kowa barka da rana barka da dare barka da safiya. To ba tare da bata lokaci ba dai kamar yadda kowa ya sani suna na sai na faɗa magaji barista gogoro oluwalim. Mara amfani. Eh ai ko da ban da amfani to yau zan yi amfani dan yau abin yi ne da haka kowa ya gyara zama. A tsaye ma ne. To kowa dai ya san cewa jaruman da suke neman takarar shugaban ƙasar Najeriya suna da yawa amma manyan jaruman da aka fi sani su ne kamar haka. Da farko akwai Ahmad Bola Tinubu. akwai Atiku Abubakar wazirin Adamawa, akwai Rabi'u Musa Kwankwaso, sannan kuma akwai Peter Obi. Wannan gaskiya ne. Sannan kuma kowa dai ya san cewa a cikin mutane hudun nan dole mutum ɗaya ne zai ci zaben nan wato ya zama shugaban ƙasar Najeriya. Kwarai kuwa. To mu dai 'yan Najeriya maza da mata yara da manya kowa da kowa wanda muke so ya ci zaɓe ya zama shugaban ƙasar Najeriya a wannan shekaran shine Peter Obi. Eh? Na ce mu 'yan Najeriya ba wanda muke so ya ci zaɓe ya zama shugaban ƙasar Najeriya a wannan shekaran sai Peter Obi. Maimaita abin da ka faɗa gabana. Na ce mu 'yan Najeriya ba wanda muke yake so ya ci zaɓe ya zama shugaban ƙasar Najeriya a wannan shekaran sai Fita Obi. Kaɗan daga murya kaɗan kuma ka sassafta daidai yadda zan fahimta. Na ce mu 'yan Najeriya maza da mata yara da manya 'yan arewa da 'yan kudu Peter Obi muke so ya ci zaɓe ya zama shugaban ƙasar Najeriya. Ka ci gidanku. A'a daga magana kuma sai zagi. Ka ci ƙaniyan A'a na ci kaniya na kuma ni ne fa suna na fa sai na faɗa. Ka ci ƙaniyan Oho, to wallahi sai dai a ce na yi rashin kunya amma Najeriya sai Peter Obi. Ni fa na faɗa kuma na sake faɗa Najeriya sai Peter Obi. Don haka Hausawa, Ibo, Fulani, Yaroba, kowa da kowa ku fito mu haɗu mu je mu zaɓi Peter Obi domin ya zama shugaban ƙasar Najeriya. Ko ya kake gani ne sarkin waka? Ai maganin bari kar ma a fara. Ai ku sai an fara har ma a ƙara don mu tafiyan Peter Obi za mu yi. Allah ya raka taki gona. Oho, mu je Peter Obi muke so kuma shi za mu zaɓa don mun riga ma mun yi mitin mun yanke shawara a tawagar mu. Tawagar 'yan shaye-shaye ba abin da take yi. Aiko za ta yi aiki wannan karan dan Najeriya sai fita obi. Babu shagen da ita. To shikenan za ku gani kuma za ku ce na faɗa muku. Da Allah kai mana shiru. Ba damuwa zan yi shiru amma kada ku manta ina sake gaya muku Najeriya sai fita obi sannan ku. Shut up! karka damu ka daina daga hankalinka ku fa inda a ce kun san yadda Peter Obi yake son Hausawa yake son Fulani yake son Kudu da Arewa yake son yan Najeriya kai yanda Peter Obi yake son Hausawa da Arewa da yan Najeriya baya son familin sa ma haka ka ji wata maganar banza ba maganar banza ba fa kuma ba maganar wasa ba Peter Obi yana son Arewa musamman Kano da Jos sannan kuma Peter Obi yana mugun son Fulani ba maganar banza maganar ku daina cewa maganar banza gaskiya nake gaya muku ƙarya kake ba ƙarya ba fa gaskiya ne fa Peter Obi yana son Fulani yana son Hausawa sosai yana mugun san Arewa. Kai bugagge ka ji tsoron Allah. To in ban ji tsoron Allah ba tsoron wa zan ji ni gaskiya nake gaya muku yawwa sai na faɗa ne yake magana. Kada laga Ni wallahi ban san me yasa kuke yin haka ba. bawon Allah na fa Peter Obi idan muka zaɓe shi ya ci zaben na fa ba karamin gudunmuwa zai bada ba fa. Ya bawa kansa gudunmuwan mu na. ku je kun kasa fahimta na na rasan da zan muku gane ba, ko ba ku gane ni bane sai na faɗa ne yake magana ya kamata ku gane cewa Peter Obi fa yana mugun san yan Najeriya fa ƙaryar banza ƙaryar wofi ni fa na gaya muku ba ƙarya bane gaskiya ne gaskiya ne ya kamata ku gane mana sai na faɗa ne yake magana fa a ina hajja mai muna zaki zabi Peter Obi ko Allah ya sauki oho ai in ke ba zaki zabe shi ba mijinki ba Rabi'u zai zabe shi a amana to in kai ma ba ka zaɓe shi ba an gaya ma ba masu zaɓen shi ne ai na san hajiya jummai za ta zaɓe shi Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye kuma oho ke ma in ba ki zaɓe shi ba akwai masu zaɓen shi da yawa hajiya da su mata ce za ta zaɓe shi never ba za yiwu ba Ah, R R K anya akwai sa'a kuwa ko oh, hoto wallahi ko da tsiya tsiya ko an ko an so Najeriya dole sai fita obi kai idan duniya wai kuya kuke haka ne eh ya kamata ku saurari bayani na sai na faɗa ne yake magana ya kamata ku saurare ni ni so nake na waya muku da kai akan wanda zamu zaba saboda gaskiya fita obi mutum ne wanda shut up your mouth shikenan ba damuwa zan yi shiru din amma ku sani idan ba ku zabi fita obi ba kun yi babban kuskure saboda fita obi mutum ne mai son arewa da kudu mutum ne mai son hausawa mutum ne mai son fulani sosai da sosai wallahi ƙarya kake yi kai kai kai kai abin ya kai haka an fara kira na munafiki to shikenan gaskiya gwara na ware amma gaskiya ko ba yau ba ko ba yau ba sai na tusa ma yan arewa soyayyar fita obi kafin nan zuwa zabe sai yau na ƙara tabbatar da kai tsohon dan iska ba damuwa ni na ja ma kaina ba damuwa amma fa ni gani nake har yanzu ba ku gane ni ba ku kalle ni da kyau fa sai na faɗa ne ke magana ya rayuwan ku haka ko ba ku ci abinci bane ban your language ka gane ko officer to amma ai ko kai ma ka gane ni ai amma su ina magana kamar ma basu gane ni ba kuma na gaya musu sai na faɗa ne ke magana haba ya rayuwan ku haka you are not careful ba wallahi zan sa yanzu nan ai locking din ka and I'm going to lock you for long a a ni fa ba rigima nake da yan sanda ba Allah ya baka hakuri officer dan ni bana son abin da zai sa a kulle ni yawwa na zubar da makamai na ta duka ya hakuri dan arewa ba sa son ka na ya baki kokari da amma abin ya gangare ya hakuri fito yan arewa ba sa son ka sai an jima ku huta lafiya sha sha sha ba sa sha sha sha wofi